Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. suna yi wa 'ya'yansu magiya ba don komai ba kawai sai dan sakaci da rashi bin tarbiya to kai da ganin zamanin nan na bukwarai da alamar tambaya mata na fama maza suna yi kai wannan duniya samari na yin aure ba hali babu kudin haya mata kuma sun saka buri wai ka ji har da kudin wata tambaya talakawa na fama wasu da arzikinsu suna yin totiya hawa muke hayayyafa ake da yawa ya'ya ba tarbiya yau sai ka ga ɗan karamin yaro amma iya shege ya iya muke cin naman junanmu da munafunci daga mun iya mai shi shi aka sani amma shi sai dai ya yi ɗan wuya. Kowa daga shi sai ‘ya'yansa ga zalunci ba bibiya. In ba da shi babu mai rikama ko za ka yi ta haniniya. Daga miji da mata bayar da lissafi har naman miya. na saka wani na yin wankin tagiya da yawa wasu sai burin asali su su ne komai sun iya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya lafiya kalau alheri muna nan lafiya ka yi hutun sallah ne ko ya aka yi <laughs> a ah, <laughs> hutun sallah dai aisa go na samu hutu sosai kuma alhamdulillah <laughs> masu saurare za su ce kwana biyu ba su ji ɗuriyar baba ba eh to dama aikin san kamar da ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ranke daɗi. <laughs> Allah ya soka bana bana banga waɗansu ba ido da ido. Azumi <laughs> mai ba maza kashi. Malam ana ba yi irin wannan na zamanin zafin nan. <laughs> da fata an sha ruwa lafiya Allah ba da ladan ibada. Amin sama amin. Allah nuna mana ta baɗin baɗin baɗin da. Amin amin. Muna kama ƙara yi ma masu saurare a barka da sallah. Haka da eh. fatan <laughs> Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya. Amin sun mu amin. To hmm. kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri za iyalan Alhaji Dan Asabe wanda aka fi sani da suna Abi Lion da na Alhaji Abdulmumin Aliyu. waɗanda ake ɗaurawa 'ya'yansu aure wato hawa'u ɗan asabe wacce ake kira hajiya da angonta shamsuddin abdulmumuni aliyu yau za a ɗaura auren sunan ne yau ɗinnan yau asabar ɗinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a ƙofar sarkin fawa yakubu wanka da ke garin Bauchin yakubu sai kuma gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Salisu A. Gimba Ikara da na marigayi Alhaji Abubakar Abba waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Ibrahim Salisu Gimba da Sadiya Abubakar Abba da za a yi a suma a yau dinnan suma da karfe goma sha ɗaya na safe kila fa sha ɗaya shine lokacin aure baba. Haka da ne, <laughs> kin san an fi sa an yi shi da safiya amma ba da sanyin safiya ba. Yau wato za a yi nasu na ne a hmm. Makazul Islam for General Studies da ke CG4 Zango Road Tudun Wada Kaduna. a kamar yadda na ce su ma za a yi auren nasu ne a yau nan da karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ya sa an yi waɗannan auraraki a dace Allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare da kuma albarkar zaman tare amin eh, amin mutuka raba amin eh. amin da zuciyar masoya yau akan so take hasashe tintibe na harshe ba shi sa so ya zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushe yake dishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa ni koyo gare ni sai surori nake daɗawa bani ya yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga injiniya Simon Bindi Abdullahi da Dr. Caleb Shawulu da iyalansa duka domin rasuwar Mrs. Suzy Simon Bindi Abdullahi Mamad Samira. Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Nurse Grace Mbula Dadi Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaron su Gideon Yusuf. Allah ya ji kansu duka ya kuma kyautata namu ƙarshen. Amin, amin. To sai kuma wannan sakon ta'aziyya da zan mika ma iyalan gidan wato Alhaji mahmudu Maso Kano a birnin Kumasi na gidan Tofa kenan da iyalan gidan Tofa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan Alhaji Malam Huzairu jerman sarkin zangon Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'ansa a New York a jiya Juma'a. to muna roƙon Allah Allah ji kansa gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin zangon kuma sai alhaji wato sultan umar faruk kenan da kuma hakimin yalwa alhaji sa'alu mahmud maso kano da baki ɗayan iyalan gidan maso kano na kano da kuma na birnin kumasi to muna musu wannan ta'aziyya allah ya kan alhaji malam allah kyautata makomansa da magabata duk baki ɗaya ko'ina na tafi sai wata rangon kwana nake ma masoyina na tafi sai wata rangon bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce da sata zumunci zuwa ga daga isa lawal girgir magajin garin girgir na jihar yoben najeriya zuwa ga nasiru abba sa'id zadawa da Iliya Useni journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Dauda bin Akpan Fataskum sai Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da Sakatare Gambo ringin Gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da kuma Adamu Jumba Madara. sai gaisuwar fata alheri ta abu bari ya huce zuwa ga sarkin fulani mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad da Fatima Musa wada barikin ladi jihar Filato da abokan zamanta sai Abdulaziz dan gogo mai aduwa da Mani Tindau mai aduwa sai Abdullahi Laki Funtuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Usman Manika mai ruwa road Funtuwa da Musa Malam Indu kazawa Niger sai Bini Mudi Ragama Matamai Nijar mm. Allah ya sa na faɗi waɗannan <laughs> garuruwan masu labarin da barma sai hakuri. Eh ƙwarai ko za a ɗaga mana kafa ai. <laughs> A ɗaga mana kafa sai Ali Abdullahi Dogon Doron Baga. Mm. Gaisuwa bari ya huce zuwa ga 'yan baban Yusra Gusau. To da fatar an tashi lafiya. sai kuma gaisuwar abar ya huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga alhaji ahmadu modibo unguwar kan tudu los kenan a kumasi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon kumasi sultan umar faruk sa'id da kuma sarkin fulani alhaji usman ahmad sai kuma abdulrahman toyi da kuma hajiya saratu mallami gidan baba dan taushi da kuma alhaji adamu tela shugaban majalisar gidan koli da kuma 'yan american base karkashin shugabansu wato muhammad dan fulani kenan ya ce ba zai manta da uwar gidansa wato hajiya kande da kuma da take kuma su da kuma amaryarsa hajiya maimuna yar takwa ita ma tana can garin na takwa sai kuma iyalan gidan malam babale ya ce duka yana musu gaisuwa da fatan alkhairi da kuma gaisuwan a bar ya huce daga hajiya zuwaira gidan baba a kilo a kuma siyalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta alhaji imurana gidan tufa wadda nan amerika suke amma sun je gida sallah ta ce tana gaida 'ya'yanta wato akilu tufa da ridwan tufa da hajiya madam tufa da duk wato jikokinta da suke nan amerika bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan wazirin nufawa alhaji jibrin akilo da kuma alhaji masa'udu akilo da kuma hajiya hindatu a kilo wato yar uwarta kenan da hajjara a kilo da kuma wato ƴaƴansu hasana mahasana a kilo da mafusaina a kilo ta ce ba za ta manta da babbar wato babbar yanta hajiya biba a kilo da kuma wato dubba baki dan iyalai na gidan baba akilo daga kumasi da tamale da yandi sannan kuma da yarta wato sadiyan akilo kenan to sai dai na goma an so a yi tuya manta da albasa ni ban ji an gaida eh, hajiya aljanna ba a hajiya sa'adatu sa'ar mata kenan mai faran aljanna a birnin new york kwarai kuwa ai kin san wani sa'ilin akan nemi a rufe ya sunan shi ne da babban hakuri hajiya aljanna gaisuwa gaisuwa fata alheri mm. da fata an yi sallah lafiya muna ƙara godiya muna shan fura muna jin daɗi kwarai kuwa da duk ƴaƴanta musamman malam faisal wanda shi ne duk lokacin da zaki ga fura shi ne zai eh? riko ya zo mun da shi in zo da shi can alhaji malam faisal ke bayan godiya dubu dubu da fata an yi sallah lafiya Allah ya mm. maimaita Allah ya ƙara kin san kuma akwai ai manijan furan shine alhaji lukman abbas eh mai luke spring water ke da yanzu haka yi kuma ya je sallah duka muna musu gaisuwar a bar ya huce muna musu gaisuwar a bar ya huce to da fata a yi sallah lafiya Allah ya baibaita to na goma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire a nan mm. da wannan gaisuwa ta auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar plateau najeriya garin su eh, eh, isa wada ke da ah, fatima isa wada hmm. ibrahim isa wada ta ce ya ce don allah fina a bare huce ku mika min gaisuwa sada zumunci na zuwa ga mai manja barikin ladi hmm. sani mai manja barikin ladi da muhammadu damina fulanin Gindan akwati da dan juma mai face Gindan akwati hmm. sai muhammadu dan yarba makanikin mashin Gindan akwati da jt love ji kanduna da aliyu muhammad dan fulanin jihar zamfara da Yusuf Cimbi Niger jihar Niger sai Umar Abdullahi Gambaki da Kadora Digaga ɗan Fulanin Warji sai kuma Mansur Babawuro na faɗa da fatan an tashi lafiya. Baban Allah wajen laidan lawan Allah sarki. Ya tabara kamar da mai rana. Baba sirkin gome da dare sirji da Jalla loyi jallawan Allah sarki mai masallabin hayi. Dawo da maganin rarewa ‘yan kongo bayan Allah sarki, a kan zama na sirki sirji da loyi jalla sarki baiwa mai jalla sarki. min kallawa baga kana kanda kaji bire madan banu kaji bire madan banu Mini ma zala da unzari na baban jamilu kan da kai ba daɗi. dan garba turangi wayo ban jami'lo idan laifi bai ma. kallabi bi dama. Ba fitilla saka mayu dangal share su ba da mugunta ba, ai bare ma da Aba mamman ba shari mai mutum goma ai ba je kunya ba. A zo kan shekan bi rana ga kai da gasa kan roda kai ba daɗi, gobe ga da ka kogi. Baba ba mu ta gai da sai ko sirfi lalu jallan Allah sarki bayi ba jalla ba wayi ai neman suna da wuya ai neman suna da wuya ba rabu da kwane ba san kwane da wuya hajiya bin jaro da odo na yan taya baba mai joma rutan dubi. ta yi kai ta yau kan tama. Ta ke da sharo dodo. Kando na so ke da di sirji lalo ya jalle kaka binne. Kancan kaura mun guji ta ce warin kura kare hauka. baban sharororo. Nan Allah ba iyalin binin mijan gudu tanga mai daɗi. An ka so haka man wani sarki mijin gudun Allah sarki, an shi bare madan bandu yayi. Kurtun uwa kan ce mai wuyar kamawa. ai yaro ya kama kai kama uban sa in ba kware ne ne ba ai ba kware ne ba duji an yi karo da kayi gandi ciyo bai kai ka fada yi ba to baba na'am yau yau labarai guda biyu nake da su to bismillah ɗaya <laughs> labarin a zahirance ta faru wani ne ya ba mu labari eh, Muhammad malaminta mai ɗinki unguwar alheri zuru. To. Ya aiko da labari Allah ya sa ta ne Muhammad eh, nan kan nan. Eh. To aiko da <laughs> labari ya abin da ya faru. <laughs> Mun je bari ba a gaskiya. Mun je bari sunan ta yi ma'ana. ya an da labari ne abin da ya faru ranar sallah ya ce hmm. wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo ya ce don allah jama'a kowa ya sa waya shi a silent <laughs> sai kowa ya shiru ya fuska kawai ya yi watsi sai wani eh. soja ya waigo a fuskar shi a ɗaure <laughs> a cikin fushi sai ya waiga ya ce to wallahi tallahi duk wanda waya shi ta yi ringin ne da shi To don take da mutane suka ga soja ga kuma alama bindiga a gefen shi. Kuma a fusace. Yawa fulaci sai kowa nan da na ya sa hannu a aljihu. Yana zaron waya yana yana sa ta asalin abinda limamin ya ce a yi bai yi ba. Eh. Sai can a shi ma ga haka sai ya ce ko da yake shi ya riga ya sa tashi a salin din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai ya ce sai ya cire batir shi ke na <laughs> abin shi ya buɗe bayan batir ya cire ya ce kar a fuskure a fuskure ta tashi bai kara ya ce san na'urar bature ya sa batir da waya a aljihu haka duk da haka bai gamsu ba don tsoron soja sai ciro batir din na daga inda ya saka shi ya ɗauki batir din ya saka shi a ɗaya a aljihu ta gefe ɗayan ya ce kar a kuskure batiran nan su zo su haɗu. Eh gaskiya su ta da ƙara. <laughs> Su ta da ƙara ya gabu da eh. <laughs> fushin soja. Eh haka ne. Sai kuma <laughs> sai kuma ka fi kisa an ji ka je haka. To galibi eh. yana rike da irin China phone ne. Akwai limamin shi ma da ya taɓa yi ma mutane kashedi. ya ce in yace masu wayoyi su cire eh, wato su kashe wayar amma kai da kake da china phone ka ɗebe batirin shi yasa china ko da haka yake in baka yi hankali malam batir batir da abun nan sai su ta da kara duk da ka kashe To sai kuma labarin da Kabir isa ji kamshi ya aiko mana wanda yace ‘yar uwarshi ce ta aiko daga daga lagos tace tunda take bata a faina a bari ya huce taba mm. jin an yi ba da labarin Fulani mai wayo ba. Allah sarki. eh To, wannan labari na Fulani mai wayo eh, baba za a bi mu ah. bashin shi mako mai zuwa. Shi kenan? <laughs> Akwai da labarin Fulani da in an an kana cewa mai wayo to ya kure wayo. Eh ya kure wayo ya kai mako mai zuwa. <laughs> Yawwa mako mai zuwa za mu ba da wannan labari na Bafulatani eh, da ya nuna wayon hmm. yadda yadda ake zato to eh, na ga malam bajin ta fara yawwa na ga malam ta fara daga mana hannun sai da ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma keri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri